sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.41 da kuma 60 sai kuma kilo har 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron wajen hura Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma nomad da lord da kuma niya muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da subashin ranar Litinin 27 ga watan Yuni da fatan masu azumi kuma an yi sahuru lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sauran abokan aiki kamar sahabu Imam Aliyu da dai sauransu ke muku marhaba lali a shirin wannan lokacin kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labarai. Sufeto General na 'yan sandan kasar Ghana ya ba da tabbacin cewa jamansa za su kasance 'yan ba ruwa na babban zaben kasar da za a cikin watan Nuwamban bana. ficewar da ingila ta daga kungiyar tarayyar turai na tada da kura a fagen siyasar amurka a iraki kuma dakarun kasar sun kwato birnin faluja daga hannun mayakan sa kan isis tokanin kanin labaran kenan ministan matasan najeriya barista salaman dalon da sheikh dahir usman bauchi sun jagoranci buɗe baki akida rikici da fitina ba ya da goyon baya a cikin littattafai mu aluf kitabi muna da dangantaka masu kyau da musulmi kun tuna mana zumunta da take tsakanin musulmi da kirista da daddiya tun annabi sallallahu alaihi yana makka aka kulla wannan zumunta lokacin da ya tura sahabbansa suka je ethiopia najashi ya kiyaye su miyagunan wato miyagun makasan nan da ke dajin zamfara sun sa an shiga kiraye-kiraye ga shugaba buhari ya sa dokar ta a jihar zamfara ya kai ma majalisar ƙasa ta tabbatar da wannan Kuma kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin ciki da gaskiya, inda yau za a ji ci gaban ba'asin cikin da ake zargin wani ya yi ma budurwarsa bayan ya gotar da hankalinta. Muna kuma tafa da shirin karatun alkur'ani mai tsarki albarkacin Ramadan, amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya. Jama'a, Assalamu alaikum ga cikakkun labarai. a ghana speto janar na 'yan sandan kasar john kudalo ya ce jami'ai za su kasance 'yan baruwa na babban zaben kasar da za a yi cikin watan nuwan bana speto janar kudalo ya yi magana ne a wani babban taro da jami'an rundunar da duka kwamandojinta a duk fadin kasar suka halarta taron ya mai da hankali ne wajen tabbatar da shirin 'yan sanda gabanin zaben shugaban kasa da 'yan majalisa da kuma kananan hukumomi hakanan babban baturen 'yan sandan ya yi kira ga 'yan kasa da waɗanda za su jefa kuri'a su nisanci tarzoma su gudanar da harkokinsu cikin lumana a lokacin da ake zaɓe kakakin rundunar 'yan sandan ƙasar sefas ato ya dage cewa 'yan sandan ƙasar fa suna gudanar da ayyukansu bisa adalci wajen tabbatar da doka ba tare da la'akari da kowace jam'iyya bace take mulki tun lokacin da ƙasar ta koma ta farkin mulkin demokradiyya a 1992 hakanan ya ce rundunar ta kara himma wajen horar da jami'anta a halin da ake ci kuma 'yan kasar sun bayyana damuwa kan 'yan banga da jam'iyyun siyasa suke ɗauka a zaman masu aikin tsaro lokacin zaɓe ana zargin ƙungiyoyin da kaiwa 'yan hamayya hare-hare lokacin zaɓe saboda haka ne ma ministan harkokin cikin gidan kasar ya kira ga rundunar 'yan sandan ta soke irin waɗannan ƙungiyoyi ficewar da ingila ta yi daga ƙungiyar tarayyar turai na tada ƙura a fagen siyasar amurka mutumin da ake sa ran jam'iyyar republican za ta tsaye da shi dan takarar shugabancin amurka donald trump yana kallon ficewar a zaman mai ƙara tabbatar da manufofinsa a wannan yakin neman zaben yayin da ita kuma 'yar takarar shugabancin amurka ƙarƙashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta kalli abin da ya faru a ingila a matsayin ƙara zaman wato ƙara tabbatar da shaidar cewa donald trump bai cancanci zama shugaban ƙasa ba nasarar da masu neman ficewa daga ƙungiyar tarayyar turan suka samu ta zo ma gwamnatin obama da ba zata kuma ta shiga kame-kame saboda ba yadda ta zata zai faru ba ne da yake magana kan sakamakon donald trump wanda ya je scotland domin buɗe harkar kasuwancinsa ya goyi bayan sakamakon ya ce jama'ar ƙasar suna neman wani sabon wato 'yanci ya ce yana ganin dangantaka tsakanin abin da ya faru a birtaniya da abin da yake faruwa a amurka kwamitin yakin neman zaɓen mrs clinton bai ɓata lokaci ba wajen amfani da kalaman mr trump a wani sabon tallan da yake nuna cewa duk wata fituna ko bala'i babu abin da trump ke tunanin illa kawai yadda zai karu da al'amarin wani sabon sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a ta nuna clinton tana gaba da trump da maki sha biyu a iraki dakarun kasar sun kwato birnin faluja daga hannun mayakan sa kan isis bayan da suka kaddamar da farmaki na tsawon wata daya kamar yadda wani babban jami'in kasar ya bayani jiya ladi laftanar janar abdulwahab al-sa'adi ya ce yanzu an yanto faluja baki daya bayan da sojojin kasar suka kama unguwar da ake kira julan wacce ita ce ta karshe wacce ta rage a hannun mayakan sa kan isis an kuma yi wa birnin mummunar barna tare da goyon bayan rundunar taron dangi da amurka take yi wa jagoranci wacce take barin wuta da jiragen yaƙi da kuma tawagar mayakan sa kai 'yan shi'a sojojin iraki sun yi yaƙi ga dangadan na makunni domin fatattakar 'yan isis babu rahoto kan adadin mayakan sa kai da sojojin iraki da suka mutu ko suka jikkata a gumurzun da aka yi domin kwato wannan birni yau litini ake sa ran kotun koli a amurka za ta yanke wani wato hukunci mai muhimmanci kan batun zubar da ciki rabinta yanke irin wannan hukunci kan batun zubar da ciki ya kai shekaru 25 matakin da zai yanke gardama kan wannan lamarin zai kuma sauya 'yanci da tsarin mulki ya bayar da kuma yadda ake tafiyar da wannan lamari matakin da zai shafi dubban mata shari'ar ta shafi wata doka da jihar texas da ke kudu maso yammacin ta wato amurka ta kafa a shekara 2013 wacce ta buƙaci cibiyoyin da suke zub da ciki su tanaji kayayyakin aiki da kuma yanayin shigin na asibiti masu kare 'yancin zubar da ciki suna kallon dokar a zaman matsin lamba kan likitoci da suke wannan aiki ita kuma gwamnatin jihar ta ce dokar an kafa ta ne domin kare lafiyar mata masu sukar dokar suka ce burin dokar shine dakile yawan mata kamar dubu saba'in a jihar waɗanda suke naman zubar da ciki a shekarar suka ce tuni dokar ta tilasta ma irin wannan cibiyoyi guda arba'in daina aiki to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Zaben da aka yi jiya Lahadi a kasar Spain ko Andalusia da nufin raba gardama ko fidda jam'iyya wacce ta samu rinjaye bai yi nasara ba. Duka jam'iyyun kasar sun sake samun daidai da abin da suka samu a zaben da aka yi cikin watan Disamban bara, wadda ya haifar da cikas da aka samu na tsawon wata shida, wadda ya zama tilas a gudanar zaben da aka yi jiya Lahadin wanda bai haifar da wani ci gaba ba. bayan da aka kida dukkan ƙuri'u jam'iyyar pp ta prime minister na wucin gadi mariano rajoy za ta samu kujeru 136 amma ƙasa da kujeru 176 da ake bukata domin jam'iyya ta ayyana kanta a zaman wacce ta samu rinjaye a majalisar mai kujeru 350 amma ta samu kujeru 14 sama da abin da ta samu a zaben da aka yi a bara labaran duniya aka saurara daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda aka ji babban malamin addinin musuluncin nan da ke garin Kaduna Sheikh Dahir Usman Bauchi ya karbi bakuncin wata tawagar malaman Kirista bisa jagorancin ministan matasan Najeriya Barista Salaman Dalon inda al'ummomin biyu suka yi buɗe bakin azumin Ramadan tare don ba da misali ga mabiya daga Kaduna ga wakilin Isa Lawal Ikara barista salamon dalon wanda ya ja tawagar kiristoci domin shan ruwa a gidan sheikh dair usman bauchi tare da al'ummar musulmi ya ce tun da dama can akwai kyakkyawar alaka tsakanin mabiya addinin kirista da musulmi ya zama wajibi a kula da wannan kyakkyawar dangantaka ina dauke wannan lokaci na musamman in yi godiya ga sheikh dair bauchi da nuna da tako da nuna karamci muka ci abinci tare ya ba mu shawarwari masu kyau waɗanda za su kawo zaman lafiya ina ɗauki wannan lokaci in roki matasan najeriya mu sa kunne ga koyaswa waɗanda za su zama mana da amfani duk wani koyaswa wanda yake na akida rikici da fitina baya da goyon baya a cikin littattafai mu aluf kitabi muna da dangantaka masu kyau da musulmi za mu ci gaba da wannan dangantaka domin a gina kasa malam zan ce allahuma takabal mina wa minkum. Shi ma dai Sheikh Dair Usman Bauchin da a gidan shi ne aka sha wannan ruwa tsakanin al'ummar musulmi da Kirista ya jaddada alakar da ke tsakanin al'ummar tuntun fil azal. Mai girma minista barista Solomon Dalim jama'a na duk sun ji daɗi da ku fastoci waɗanda ka zo da su mun yi murna da zuwansu kun tuna mana zumunta da take tsakanin musulmi da Kirista da daddiya tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana makka aka kulla wannan zumunta lokacin da ya tura sahabbansa suka je ethiopia najashi ya rike su ya kiyaye su wannan shaida tana nan tare da ku wannan abu zai farkar da mutane su gane tsakanin musulmi da kirista babu gaba Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali. To ko me wasu daga cikin manyan malaman addinin Kristan da suka biyo wannan tawaga don buɗe baki da al'ummar musulmi ke cewa? sunana pastor jeremiah joseph gaskiya wannan babban darasi ne a tsakanin musulmi da krista sunana sera dogo wallahi wannan shaiwa ya kara mana zankun zumunci isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a Najeriya. To a gaida ɗan mutan Ikara daga batun wato yada zaman lafiya sai kuma batun wasu miyagun nan da ke cikin bakin daji da kan bullo wato daga loto zuwa loto ba zato ba tsammani su karkashe mutane bayan sun musu fashi a arewa maso yammacin Najeriya musamman ma jihar Zamfara wanda don haka ne ma aka shiga kiran a kafa dokar ta ɓaci. Nasir Adamu Ilkaya gare ka. sanata dan sadau wanda ya majalisar da ta daga 1999 zuwa 2007 ya ce ko noma ba iya yi musamman ma a karamar hukumar maru da yake gani akwai sakaci daga matakin jihar da ke arewa maso yammacin najeriya in kasa ta zama haka tsarin mulki ya ce ana iya sa dokar ta ɓaci a dakatar da gwamna to shi yasa na rubuta mu shugaban ƙasa takarda duk da ina da tabbacin cewa shugaban ƙasa ya sani waka bakin mai ita ta fi daɗi ya ji daga bakinmu na irin halin da muke ciki ya sa dokar ta ɓaci a jihar zamfara ya kai ma majalisa majalisar ƙasa ta tabbatar da wannan yayin da duk wanda aka sa toma. wannan bala'i da mutane zafi suke ciki Allah ya gauda mana ƙarshen shi kenan sai a mai da gwamna abin nan ce kenan sanata sa'idu dan sadau za a yi mamaki a matsayinka na babban dattijo ba ma a jihar zamfara ba kawai har ma a yankin ma arewacin najeriya zan ce shin me yasa baka yi amfani da damar ka wajen zama da gwamnan nan ka ja hankalinsa ba yanzu ka zo kana magana da gwamnatin tarayya wannan ban san iyaka wanda ne ba na yi zama da shi kashi kashi in ba shi shawara kuma ki karba bala'in shine ba zan iya ganin cikin kwana biyu ko kwana uku ba akwai sanda ina neman shi akan matsalar nan ta tsaro sai da aka yi wata shida sannan na gashi da yake mai da martani ta wayar tarho daga gusau sakataren jam'iyyar APC mai mulkin jihar Alhaji Sani gwamna ya ce bukatar ta dan sadau ba ta mata so ba in sako na gaskiya ne wanda zai tara mutane sai ya dawo nan jihar Zamfara ya tara mutane tunda ai yana magana ne akan mutanen jihar Zamfara ba mutanen Abuja yaka magana akan su ba wannan ya nuna iya amsar ku kenan za ku iya magana da shi ne sai ya dawo gusau ya yi magana sannan ne za ku iya mai da martani aikin duk maganganun da ya yi ba mu san wata magana guda wadda a ta gaskiya ba to alhaji nasiru ai ka san harkar tsaro dai ta shahi gwamnatin tarayya kuma duk wanda a cikin jihar zamfara ya san irin matakin da gwamnatin tarayya ta ɗauka ga irin sojojin da aka kawo da jami'an tsaro da aka karo don ɗaya su gudanar da wa'annan ayyuka kuma mai daraja gwamna babu wani sati guda wanda ba zai tara sarakuna ba da shugabannin ƙananan hukumomi da su wa'annan jami'an tsaro don a tabbatar da cewa an samu tsaro. Bataliyar sojan Najeriya ta 220 23 a ƙarƙashin lakabin Operation Sharar Daji ta kai su mamen kakkaɓe miyagun masu sata shanu da 'yan fashi da makami a dajin Kabaro da ke karamar hukumar Maru a jihar Zamfara inda ta yi nasarar kashe uku daga cikin miyagun da raunana wasu. Sojojin sun gano babura ashirin kwanson adana albarusai hudu da wata jaka dauke da layu da guraye ko kuma kayayyakin aikata sihiri. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya. To a gaida El Hikaya, yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba. da ya je suka yi magana ya ce duk ya amsa abun don duk sun marun rubuta a takarda har maganan maganin da ya kawo da komai duk ya amsa a wurin da suka zo su kuma sai ca suka yi kar ma ya so mai yadda ya ce wai ya ma sani ko ma ya taba gani na. muka je sai ce shi ya fasa rantsuwa gaskiya ba zai rantse ba sai ya ce to abin da ake ka da ka aikata ka yadda kenan jama'a assalamu alaikum a mu da ya gabata mun ba da ɗauko batun aisha abdullahi muhammad wadda ta yi zargin cewar wani mai suna sagir lawal a garin gwarzo da ke jihar kano ya bata wani cingam da aka sanya wani abu a cikinsa kuma da ta cicin gam ɗin nan sai ya samu sukunin yin lalata da ita har ta samu ciki cikin da aka zo ake gardama har yanzu a kai ta ce ya ba ta magani domin ta zubar da cikin to amma ciki bai zuba ba bayan ta haifi jaririya kuma ya nemi da a kashe ta ko kuma a yar da ita abubuwan da su ma aisha ta ce duk ta ki ta yi su to a makon jiya ɗin mun tsaya inda take bayanin komawar ta gwarzo da jaririya daga inda ta haihu da kuma kiran da suka yi masa lawal kan ya zo su san yadda za su yi. Da muka zo gwarzon sai muka kira shi, da muka kira shi a wayan ita Nafisa. sai ya daga sai ya ce ya magana mu sai na ce e ka zo gani a gurzon sai ce ni da waye sai na ce ni kadai sai kuma na zo sai ita nafisa ta ce in ce ni da ita ne sai na ce ni da nafisa ne sai ta shi yanzu yana makaranta To amma da ya fahimci ba ita kaɗai ba ce sai tura wani abokinsa mai suna Abubakar Rawul wanda aka ce ƙani ne ga gwamna. Ya kashe wayan sai ya turo abokin shi shi Abubakar Rawul. Da ya turo shi ya zo ya ga yarinya sai ya ce shi ba abin da zai iya cewa akan kes din nan don shi gaskiya bai san komai a ciki ba. Sai ya tafi ya ce sai dai in shi baban yarinyar ya zo ya faɗa haka. da suka tafi sai suka da sake dawowa su biyu da wani abokin su wai salisu shikenan da suka zo da shi salisun yana gani yarinyar sai ya kama magana wai ai wannan ba su ba ce don wannan ba ta kama da su ba su gajejjeru ita kuma ga ta doguwa nan dai tumu ta ce in ka daka ta wannan yarinya ai dole ka ganta su karama haka tun da bakwai ni ce dole ka ganta a haka nan dai suka yi ta musu ne a sannan sai na tafi can kano wurin kawunmu to da na je gidan haka ba kowa sai na tafi can wurin kakarmu ita ma na je ban same ta ba sai na je makwabtansu na kwana da safe sai suka yi min waya nan gwarzon suka ce in zo an ma je an kai kes din gurin hisba don ya zo da shi da abokanansa ya musa to sai muka je wurin hisba washe gari suka tattambe ni duk na gaya musu abin da ya faru shi ma suka kira shi a sannan sai muka samu a ofis ɗin da'awa sai shi da'awan ya kira shi ya ce da'awa ne daga gwazo hisba bot ya ce to yana makaranta yanzu ya ce to yana gayyatan shi da daddare ya zo za su yi wata magana da ya je suka yi magana ya ce duk ya amsa abun don duk sun marun rubuta a takarda har maganan maganin da ya kawo da komai duk ya amsa a wurin to sai ya tafi bayan sun koma da ya ce washe gari mu dawo da mu da su to da muka koma sai abokanan nashi suka yi ta wannan akai wai kar ya so mai dawo wannan yarinyar wai ai ba ta su bace shi bai ma yi magana ba duk su ne suke ta magana a gurin to akwai wani dan uwansu ana ce mishi Musa shi ma dai a his passport din yake sai ya kori abokanan nasu gaba ɗaya har ma da ita yar uwa ta nafi sai ce duk fita sai ya ce da ni da shi matsa sai ya mai tambayi ya ce gaskiya duk abin da ya faru duk abin da na faɗa haka ne shi ne ya ce to ka dai wannan yarinya ta haka ne shawarar da zan baka ya kirga mishi ma watanni tun daga lokacin da abin ya faru har wannan ya ce kaga wata bakwai ya kuma a musulunci ma wata bakwai ɗani ne ya ce haka ne sai ce to kaga kawai abin da za a yi wa'annan abokanan naka za su kai ka ne su baro ka ka yadda da abin da ake magana a kai a san yadda za a in za ka aure ta ne to ku zauna ku riƙe in kuma ba za ka aure ta ba ka dinga kula da yarka ta sha maka tana gama sai ta yi aurenta kai kuma ka amshi yarka suka yi dai magana ya shiru ya ce to sai ya je ya yi shawara dan yanzu ma yan uwan shi ba su sani ba daga shi sai abokanansa sai ya ce to ka je ka same su ka gaya musu to tun da suka tafi ba su bai sami yan uwan nashi ya faɗa mishi ba bai samu kowa ba har dai shi wannan musan ya gaji sai je gaya wa yan uwan shi a gida ya ce gashi gashi ga kes din da ake ciki da suka zo su kuma sai ta suka yi kar ma ya so ma yadda ya ce wai ya ma sani ko ma ya taba ganina kawai ya ce bai ma taba ganina ba suka gaya mishi nan dai hisba din ma daga karshe idan mata kira su su zo sai su zuwa in ta ce su zo sai su zuwa sai kwamandan hisba na nan gwarza ya ce shi wannan kes din tunda ya fara zama haka bari ya tura mu zuwa kotu ya rubuta takarda a ranar muka je muka kai kotu suka ce sati mai zuwa mu zo aka kai musu sammaci sati mai zuwa sai muka je gaba ɗaya shi alkalin ya tattambiyan duk na gaya mishi abin da ya faru shi kuma da ya tambaye shi sai ce wai shi wallahi bai ni ba bai taɓa gani na ba ya dai taba gani na sau ɗaya zan wuce sai ya ce to za ka rantse ka ce baka taba ganin ta ba sai ya yi shuru sai ya ce za ka rantse ka ce wani abu bai taba shiga tsakanin ku da ita ba har gashi ta zo take cewa ta haihu sai ya ce eh zai rantse sai ya ce to mu je ranar juma'a mu dawo ya rantse ranar juma'a sai muka koma da ni da shi da yan uwan shi mu ma da yan uwan da muka je sai ya ce shi ya fasa rantsuwa gaskiya ba zai rantse ba sai ya ce to abin da ake tuhumanka da ka aikata ka yadda kenan sai ya ce sai ya ce to shikenan mu je ranar monday mu dawo zai yanke hukunci to da muka koma ranar monday sai ya ce wai shi ya kori kara ya kori kara mu je mu mai da kara wurin 'yan hisba ko kuma wurin 'yan sanda a kara yin bincike a kan kes din sai muka ce to a sannan muna fitowa sai wan babanmu ya je samu nan kwamandan hisba na nan gwarzon sai kwamandan isma ya ce shawaran da zai ba mu kawai mu tafi can hisba board na sharaɗa mu je can a can ne za su je duk ma me za a yi za a yi za su tsaya a kan magana sai muka ce to a ranar muka tafi can hisba na can sharaɗa da muka je muka je aka shigar da kes ɗin da komai aka kai wasu aka kai musu nisan maci aka tura gwarzabot takarda suka je suka kai wa gidan yaron washe gari suka zo da suka zo aka tambaye su sai cayi shi wallahi bai sani ba bai ma taba gani na ba nan dai aka kira shi dai ya magana a rubuta wani statement na shi da ya wannan ya ce shi ba abin da ya rubuta in ma ya yadda ma ya rubuta wani abu to kenan ya yadda da laifin da ake tuhuman shi dai aka tura mu wurin wani lauya a nan cikin hisba da muka je wurin shi ya tambaye shi ya ce wai ya tambaye ni ka ya ce na san shi na ce eh, sai ya ce kai ka san ta sai ce a shi bai taba gani na ba sai ce to ya za baka taba ganin ta ba ta ce kuma kai ne kai mata ciki har ta haihu sai ya yi shuru sai ce to tun da ka ce haka kawai yanzu ne abin da za a yi zan rubuta takarda ku je a yi test din jini da kai da yarinyar sai yan uwan shi suka dinga magana suna ta zage-zage ya za a ce za a je a test din jini su mm-hmm. wanda to abin da dama nake son tambaya shi dan waye shi wannan baban su yayi ma a nan gwarzo sunan shi lawan hassan amma ya rasu baban nasu to nan dai suka yi ta wannan wai su wallahi ba za a je a yi test din ba suka yi ta suka nemi ma suna zagin shi wannan lawyer din to nan dai mutanen cikin hisban suka tattaso musu har yana cewa shi bari ma ya zo ya tafi makaranta me da me aka hana shi tafiya makaranta aka tura musu aka ce ya ce shi wannan barista din ya ce wai mu je a rubuta takarda mu je can state cid daga can za mu je kotu daga kotu sai mu je a je a test din jinin sai muka ce to a ranar an rubuta takardar aka tura mu can state cid din to kafin mu tafi wanda aka ba kes din a hannun shi nan oc na cikin hisban sai su kira shi nan suka hana shi dai ya zo mu tafi sai ya zo zai tafi sai su kira shi su wannan ko mai suke gaya mai har wani babun mu ya fara jin haushe ji ya kama yi masa magana sai ce wani babun mu ya ashi bai da damar yin magana tun da shi kara ya kawo su ne suke da damar da za su yi magana su komai shine ya ce to shi kenan ya yi shiru sai ya koma gefe har dai wurin karfe shida na yamma sannan ya zo muka shiga mota muka je state cid din da muka je suka ce su yamma ta yi yanzu za su tashi ne me yasa ana da kestin safe ba za a kawo ba sai yanzu da yamma to magana da dai ta doshi kotu a kasance da mu a shiri na gaba a madadin zainab babaji ibrahim alfa ahmed ke cewar a huta lafiya. Allah shi kyauta kuma gaida mai kahon karo babba yanzu kuma ga karatun alkur'ani mai tsarki albarkacin Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فديه طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. تو سندا وقري Rundunar 'yan sandan jihar Niger a tarayyar Najeriya na can na gudanar da bincike akan wata matashiyar matar aure 'yar shekaru goma sha bakwai mai suna Bara'atu Muhammad da ta sanya wuka ta yanki mazakutar ɗanɗan kishiyarta mai suna Buhari Muhammad wanda aka haifa kwanaki 23 da suka gabata. To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji wannan labari mai kada hanji yanzu kan ga sahabu Imam Aliyu da labaran duniya amma fa a takaice. a ghana speta janar na 'yan sandan kasar john kudalo ya ce jami'ai za su kasance 'yan ba ruwa na babban zaben ƙasar da za a cikin watan nuwamban bana speta janar kudalo ya yi magana ne a wani babban taro da jami'an rundunar da duka kwamandojinta a duk fadin ƙasar suka halarta taron ya mai da hankali ne wajen tabbatar da shirin 'yan sanda gabanin zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisa da kuma ƙananan hukumomi da za a yi nan gaba ficewar da ingila ta yi daga kungiyar tarayyar turai na ta da kura a fagen siyasar amurka mutumin da ake sa ran jam'iyyar republican za ta tsaye da ɗan takarar shugabancin amurka donald trump yana kallon ficewar a zaman ƙara tabbatar da manufofinsa a wannan yakin neman zaɓen yayin da yar takarar shugabancin amurka a karkashin jam'iyyar democrat hillary clinton ta kalli abin da ya faru a ingila a ƙara zaman shaidar tabbatar da cewa trump bai cancanci zama shugaban amurka ba a iraki dakarun kasar sun kwato birnin fallujah daga hannun mayakan kan isis bayan da suka kaddamar da farmaki na tsawon wata daya kamar yadda wani babban jami'in kasar ya bayani jiya ladi laftanar janar abdulwahab al-sa'adi ya ce yanzu an yan faluja baki daya bayan da sojojin kasar suka kama unguwar da ake kira julan wacce ita ce ta karshe wacce ta rage a hannun mayakan sa kan na isis an ba da rahoton cewa an yi mummunan barna wa wannan birni tare da goyon bayan rundunar taron dangi da amurka take yi wa jagoranci wacce kuma take amfani da karfin jiragen yaƙi daga sama da kuma mayakan sa kan shi'a dakarun na iraki sun fafata sosai wajen kwato wannan birni. yau litinin ya ke ran kotun kolin amurka za ta yanke wani hukunci mai muhimmanci kan batun zubar da ciki rabon da ta yanke irin wannan hukunci kan batun zubar da ciki ya kai shekaru 25 da suka shige mataki da zai yanke gardama kan wannan lamari zai kuma sauya yanci da tsarin mulki ya bayar da kuma yadda ake tafiyar da wannan lamari matakin zai shafi dubban mata a nan amurka shari'a ta shafi wata doka da jihar texas da ke kudu maso yammacin amurka ta kafa a shekara ta 2013 wacce ta buƙaci cibiyoyin da suke zub da ciki su tanadi kayayyakin aiki shigen asibiti to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin sahaba iman aliyu da ya ta ni da wanda ya haɗa mana sautin Mr. CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin wato Malam Zubair dan mutan Sudan ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.